wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka sani wato jiya an ɗanyi gabatarwa inda ainihin 'yan uwa suka zo suka kawo ziyara kuma suka yi gabatarwa wato domin faɗakar da ainihin al'umma kan wasu al'amura muhimmai to yau abinda za mu tattauna a kan shi kamar yadda muka yi alkawari jiya shi ne kurakuran da ya kamata 'yan najeriya mu gyara in har muna so allah ya ba mu nasara kan makiyanmu ko ya biya mana bukatunmu in dai har muna so allah ta'ala ya biya mana bukatunmu kuma ya ba mu nasara kan makiyanmu to akwai al'amura guda takwas ko guda tara da na rubuta kamar haka na farko akwai tunanin wai akwai wani addini banda musulunci akwai mutanen da ke gani za ga mutum musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka amma yana tunanin wai akwai wani addini wanda ba musulunci ba Allah subhanahu wata'ala ya karyata wannan batu inda yake cewa inna dina inda lahil islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci a wata aya Allah ta'ala na cewa wa man yabtaji ghayra al dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a amsa masa ba kuma a cikin lahira yana daga cikin masu asara sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda abu huraira ya ruwaito inda yake cewa wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma wanda zai ji labarin na bayyana yahudi wala nasrani shin ba yahude ne ko ba nasari ma ya mutu lam yu'min bima ursiltu bihi sa'annan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar fa ya kasance daga cikin yan wuta ashe babu wani hanya na shiga aljanna sai ta hanyar musulunci kuma babu wani addini wanda Allah ta'ala zai amfani shi ga bayi sai dai musulunci da so da wannan hadisi ya nuna mana duk wani mutumin da ya ji labari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana sa'annan kuma ya mutu bai yi imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi ba face ya kasance daga cikin yan wuta wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi sannan kuma wato kuskure na biyu wanda ya kamata mu 'yan najeriya mu gyara wai tunanin akwai hanyar fahimtar musulunci ko tafarkin tsira banda hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shin akwai wani hanyar tsira banda hanyar manzan Allah da sahabbansa akwai wani hanya na fahimtar addini banda hanyar manzan Allah da sahabbansa babu to ya kamata mu fahimci wannan akwai mutane da suke fahimtar addini ta hanyar shehunansu wasu ta hanyar imamansu wasu ta hanyar malamansu suna barin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su bar karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su sahabban manzon Allah kamar yadda kowa ya sani ɗalibai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikinsu wa'anda suka yi shekara 23 suna karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shin zai yiwu a ce kai da baka taba ganin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam baka san shi ba sai dai sanya karatu da mutumin da ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikinsu ma ana saukar da wahayi a gabansu. akwai wanda ana saukar da wahayi suna gani lokacin da ake saukar da wannan wahayi manzan Allah yana zaune a masallacinsa mai albarka yana karantar da ainihin addinin musulunci to wai wayannan mutane da suka zauna tare da manzan Allah lokaci mai tsawo suna karatu a wajensa zai yi a ce fahimtarsu da fahimtar wani mutum wanda ba su ba ya zama daidai haka ba zai zama daidai ba an gane to yana daga cikin kurakurai da muka samu a najeriya za ga wani yana da awon shi ahalin sunna ne har ma yana yin yana raddi ga wasu yan bid'a yana raddi ga wasu masu shirka amma kuma shi ma ya fada cikin shirka bai sani ba akwai wasu zaka cewa suna da awansu ahlus sunna ne amma suna fifita maganan malamin ko maganan imamin su akan maganan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam saboda haka tunanin akwai hanyar fahimtar musulunci ko ta farkin tsira banda hanyar manzon Allah wato da sahabbansa kuskure ne mai girma Allah ta'ala cikin alkur'ani ya bayyana da wannan karara ya nuna mana in har muna so mu fahimci musulunci yadda ya kamata to lallai ya kamata mu fahimci musulunci ne wanda ya zo daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin ɗalibansa wanda manzon Allah ya karanta lokaci mai tsawo har ya gamu da Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yana cewa laƙar mannan lahu alal mumini iz ba asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wayo yuzakkihim wayo yuallimuhum alkitaba wal hikima, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin hakika Allah ta'ala ya yi baiwa ga muminai su wane ne wayannan muminai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika Allah ya yi baiwa ga muminai iz ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko cikinsu ya aiko da wani manzo daga cikin kawukansu manzan nan ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga bid'a yana tsarkake su daga sabon Allah yana tsarkake su daga miyagun fahimta da miyagun addini da miyagun al'adu wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan kuma yana sanar da su littafi da kuma hikimar da ke cikin wannan littafi kaga abubuwa biyu annabi yana sanar da su littafi shine alqur'ani sannan yana sanar da su hikimar da ke cikin littafin shine bayanin manzon Allah shine hadisi kamar yadda imamu Shafi ya gaya mana manzon Allah yana karanta da sahabbai yana karanta musu qur'ani gundarin shi bayan ya karanta musu qur'ani gundarin sa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan kuma sai ya koya musu hikima bi ma'ana zai karantar da su ma'anan wa'annan ayoyin da kuma hikimomin da ke cikin wa'annan ayoyi wa in kano min qabl fi dalal mubin duk da su sahabban manzon Allah sun kasance kafin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin bata bayyanan ne kenan sahabbai kafin zuwan annabi suna cikin me suna cikin bata amma bayan manzon Allah ya riga ya bayyana ba sai suka zama to cikin shiriya ne. to yaya hukuncin mutumin da zai ce sahabbai kafirai ne yaya hukuncin mutumin da zai ce sahabbai batattu ne bayan nassin qur'ani ya gaya mana wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sun kasance kafin bayyana manzo Allah batattu ne kai batan ma a fili yake amma da annabi ya bayyana ba sai suka zama to cikin shiriya bayyananne an gane wannan ayi kenan da annabi ya bayyana sahabbai suna cikin shari'a bayyananne idan wani ya ce ma sahabbai kafirai suka ce a da kenan kafin bayyana musulunci sahabbai batattu ne suka ce wannan bata kafin bayyana musulunci amma da musulunci ya bayyana ya matsayin sahabbai sai Allah ya ce wa kuntum ala shafa min an nar fa anqazakum minha kun kasance kuna kan gaban wutan jahannama saura irin su fada cikin jahannama fa anqazakum minha sai Allah ya kwace ku daga wannan wutan jahannama ta hanyar bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga da wannan kenan mun fahimci kenan cewa kuskure ne mutum ya fahimci addini karkashin fahimtar wani shehi ko wani imami ko wani mutum wanda fahimtar shi ta saba ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ya bambanta yan salafiya da sauran kungiyoyi shi ya bambanta salafiya daga sufiya ya bambanta salafiya daga shi'a ya bambanta salafiya daga yan hawari ya bambanta salafiya daga ainihin yan wannan yan ƙadariya da yan jabariya da yan ahmadiyya da yan ikwanul musulmin da yan haddadiya da duk sauran ƙungiyoyi da suke kira zuwa ga musulunci kowanne daga cikin ya saba makarantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma fahimta na sahabban manzan Allah kenan idan mutum ya dauki alkur'ani sai ya fassara shi sai ka ce masa a ina ka samu wannan fassara sai ce maka ya samu wannan fassara ne daga shehinsa sai aka ce masa fassarar shehinka ya saba ma fahimtar sahabbai ya wannan fassarar duk darajar shehinsa duk darajar imaminsa idan wannan fassara ya fassara ya saba fassarar sahabbai ana yin watsi da wannan fassara me yasa muka faɗa haka Allah ta'ala cikin alkur'ani ya ce fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad tadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa Allah ya ce wa mutanen duniya cewa fa in amanu idan har suka yi imani bi misli ma amantu bihi da da misalin kwatankwacin abinda kuka yi imani da shi idan suka yi imani da kwatankwacin abinda sahabban manzon Allah suka yi imani da shi faɗaɗi ta dau to sun samu shirya amma fahimta wallau ba idan suka juya daga fahimtar sahabbai ba fa inna ma hum fi shiqaq to lallai suna cikin saba ma Allah suna cikin sabani da kuma tarnaki sai Allah ya ce fa sayfikahumullah da sannan Allah zai isa maka su kenan duk kungiyoyin duniya gaba ɗaya wanda ba yan salafiya bane ba ta tune su saboda menene sun yi watsi da karantar wanda Alkur'ani ya ce su bi sun yi watsi da karantar wanda manzan Allah ya ce abi an gane wannan ko kagan ka duba wannan aya da kyau ya ishe ka hujja fa in amanu bi misli ma amantu bihi wallahi da za su yi imani da misalin da kwatankwacin abin da ku kai imani da shi sahabban manzan Allah fa qadita da hakika sun samu kiriya kenan ya kamata imanin ka ya zama daidai da imanin Abubakar da Umar bi ma'ana abin da suka yi imani da shi kai ma kai imani da shi ya zama daidai da ainihin fahimtar khulafa'ur rashidun ya zama daidai da fahimtar sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da zai baka sha'awa game da sahabbai sahabbai sun bambanta daga sauran ɗalibai su sauran ɗalibai mutum na iya karatu wajen malami ya bace ko kaga malamin yana kan hanya amma ɗalibin shi ya bace yanzu mu duba alhassanul basari ya karantar da wani ɗalibi wanda yana zuwa majalisinsa shi tabi'i ne amma ya karantar da wasil bin aqa ya karantar da ainihin amru bin ubay to wayannan mutane sun yi karatu a wajen malamin salafiyya amma kuma daga baya suka kirkiro wani aqida mummuna wanda ya zamanto hadari ga musulunci da musulmi shine aqidar mutazilanci to kaga nan wajen malami ne na salafiyya ya tada yana karantar da sunna amma kuma sai ya to dalibin shi ya karkace aliyu bin abi talib sahabin manzon Allah ne ya karantar da wasu dalibai daga baya suka yi masa tawaye su ake kira yan khawarij har suka zamanto sababin kashe shi ma har ma wasu daga cikin su ma sun kafirta shi bayan sun yi karatu a wajen su lokaci mai tsawo to akwai irin wayannan misalai da yawa kan wannan amma a cikin ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne dan shi'a wane ne sufi wane ne dan kadariya waye dan jabariya waye dan kawari waye dan kaza waye dan kaza waye dan kaza a cikin su dukkan sahabban manzo Allah saboda sun samu karatu a wajen biyayyen halitta to dukkan su gaba ɗaya ba a samu dan a ko guda ɗaya daga cikin su ba an gane saboda menene sun taso a makarantar da yafi kowane makaranta sun samu ainihin mai tarbiyya wanda yafi kowane mai tarbiyya to wannan shi yasa a cikin sahabban manzo Allah gaba ɗaya babu dan bid'a shi za ki cewa in za ka fahimci musulunci ka ringa dubawa wai yaya irin fahimtar sahabban manzan Allah yake shine kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake faɗa kamar yadda ainihin al'imam imam al iya ya faɗa a cikin littafinsa sharhu usul itiqadi ahli sunna wal jama'a yana cewa Abdullahi bin Abbas na cewa man arada an yastanna bi biman qarmata fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna ula'ika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hazir umma abarruha quluban ko abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallahum takallufan ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wa tabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bima stada'tum min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu ala al-huda mustaqim duk mutumin da yake so ya yi koyi a cikin addini to ya yi koyi da wa'annan wanda suka rasu domin rayayye duk wanda yake raye a yanzu la tu'manu alaihi fitna ba a amince masa da fitina in dai mutum na da rai yanzu kana iya ganin shi musulmi yanzu daga baya ya ridda kana iya ganin shi malamin sunna daga baya zama dan bid'a kana iya ganin shi mutumin kirki daga baya zama fasiki an gane shine ma'ana fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna domin lallai rayayye ba a amince mai da fitina su wane ne aka ce kai koyi da su sai ce ula'ika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa'annan su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kanu abdala hazil umma sun kasance su ne fiyayyun wannan al'umma duk duniya gaba ɗaya ba taɓa halittar halittu banda annabawa masu daraja kamar su ba wa fuddila bis sabaqi al fariqul mubadda'u wa ahlul Faza'ili, isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili wa samaddi qabulil haqqi min khairi qa'ili aqarra li ayatin lahu wa dalailu bi hasbuhu dalqun wa tariqul mubadda'u an gane ko cewa an fifita da ainihin rigaye an fifita wasu jama'a wanda da su aka fara addini su ne sahabbai suna ta ce kulul birri wa ma'abuta da'a da tsoron Allah wa ahalul fada'il ma'abota falala isabatu ishfaqin su jama'a ne masu tausayi wa khairin ga kuma alkhairi wa na'ili ga kyauta wa samaddi qabulil haqqi min khairi qa'ili sun daukaka da karban gaskiya daga fiyayyen mai magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wanda ya karbi gaskiya daga fiyayyen mai magana wane ne zai fi shi fahimtar addini to wannan shine ma'anar salafiyya ka fahimci addini karkashin fahimtar wayannan ɗalibai na manzo sallallahu alaihi wa sallam shine ke cewa saboda haka a to wannan kaji magana da aka faɗa saboda haka shi da aka ce sahabbai wata ku bi mastada'atun min akhlaqihim ku yi riko da abin da kuke iyawa daga ɗabi'un sahabbai wasiyarihim da kuma tarihinsu innahum kanu alal huda mustaqim lallai sun kasance akan shari'a wanda yake kake. sannan kuma ga wata aya da Allah ya ƙara fitowa a fili ya nuna mana duk wani fahimta da kai na addini ba fahimtar waɗannan mutane ba ne. Allah ya ce wa mai shaƙin rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuzlihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma sai ya ba hanya ba hanyar mu'minai ba su wane ne mu'mine kamar da muka faɗa da zuwa sahabban Allah sai ba hanya ba hanyar sahabbai ba na nuwalli ma ta walla za mu jibinta masa duk abin da ya jibinta mu tura shi wa nuslihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ta munana ta zama hanya a gare shi duk wani hanya da mutum ya rike ko da yana ganin hanyar na da kyau in dai ya saba ma tabarkin wayannan mu'minan Allah ya ce za mu jibinta masa abin da muka jibinta kuma sannan mu kona shi a wutar jahannama wannan hanya ya yi muni ashe duk mutumin da yake tunanin ya fahimci addini sabanin addinin wayannan mutane to lalle zai koni a wutar jahannama kuma hanyar da yake bi mai kyau bane kowa yi shi an gane wannan ko kenan mutanen da ke fifita mazhaba akan maganar manzon Allah da maganar sahabbai dan ko mutanen da suke fifita ra'ayin shegunan su da imamansu akan maganan Allah da fahimtar sahabbai yaya matsayinsu shirya ne su la bata ture su Ta gani ko to sannan kuma Allah ta'ala yana cewa falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an fitina, fitna aw yusibahum azabun alim wayannan masu saba ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi takatsantsan kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radadi ya same su a duba wannan magana da kyau jama'a in dai mutane suna da awon musulunci sai suka saba wa manzon Allah su yi takatsan tsaka da fitina ta same su kuma su yi takatsan tsaka da azaba mai radadi ya same su Sai kenan Allah yana iya jarraba mu da musibu da azabu kala kala in mun saba mawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ga tambaya a nan, mafi yawan mutanen Najeriya suna bin karantarwar manzan Allah ne a wajen aƙida? a wajen ibada a wajen mu'amala a wajen suluk da sauransu suna bin karantarwa manzan Allah ne to an ce duk mutumin da ya bar karantarwa manzan Allah ya yi hankali kada fitina ta same shi ko kada azaba bai radadi ya same shi kenan Allah yana iya jaraba mu da fitintunu wanda ba su da iyaka da kuma azaba mai radadi wanda ba shi da iyaka in har muka kauce wa karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu mu kalli halin da muke ciki a Najeriya halin yan kidnappers sun mana yawa ga maganan boko haram ga maganan kaza ga maganan kaza ga maganan yunwa eh? yunwa da rashin zama lafiya da sauransu ai duk waɗannan suna daga cikin azaba mai raɗaɗi wanda manzon Allah sallallahu ko kuma wanda Allah ta'ala ya gaya mana ko to kuma daga cikin abin da ke kawo shi akwai barin sunnan manzon Allah da barin karantarwan shi to kaga wannan kenan sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innahu may ya'iz minkum fasa ya rafi lafin kaseera lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannu zai ga sabanin addini da yawa wannan ya ce shi dan kaza wannan ya ce shi dan kaza wannan ya ce shi dan kaza to idan mun ga sabanin addini menene raba gaddama me zai raba mana gaddama kowa ya bi san ranshi a bi ra'ayin shehi da imam abu ra'ayin malon wane da malon wane me zai kawo raba Shi ne ce fa ya may ku ba a fa sayara ikhtilafan kasira lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannu zai ga sabani da yawa sabani wajen akida sabani wajen ibada sabani wajen mu'amala sabani wajen kaza to idan mun ga wannan sabani yaya za a yi magance wannan abun fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kullu zinti sunnata da kuma sunan khalifofi na shiryayyu kaga wannan shine mafita an gani in muna so mu samu shirya sai mu bayin bincika me manzo me sunan manzo Allah menene fahimtar salafus salih sai bi koyi da shi annabi yace addu alaiha bin nawajib ku damke shi da hakoran ku ku kama da karfi ka ku saki an gane wannan ko to wannan shine a takaice wato kuskure na biyu daga cikin kurakuran da mu 'yan Najeriya ke tafkawa muna kokarin a Najeriya ana ƙoƙarin musulunci amma matsalar da aka samu ana yin musuluncin ba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to idan muna so alkhairi wato mai yawa ya same mu wato mu ringa yin musulunci karkashin wa manzon Allah da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku daga cikin kurakuran da 'yan Najeriya suke fadawa cikinsu shine tunanin cewa zaben shugaba da za mu yi shine zai kai mu zuwa ga tudun na tsira akwai mutanen da ke cewa Allah ya kai mu 2023 su suna ganin ai sun yi kuskure yanzu sun zaɓi shugaba na kuskure to Allah ya kai mu 2023 idan mun zo wannan shekara za mu zaɓi shugaban da ya dace shin zaɓin ka ne ya fi cancanta ko zaɓin Allah a lokacin da ka zaɓi wannan shugaba a tunaninka da mai kake tunani ai da ka zaɓu akwai wanda ya rantsa cewa wallahi wannan shugaba da aka zaɓa shi zai kai mu gaci haka ne kai akwai wani kace mai ma kai ka daina cewa zai ce wallahi duk wanda ya ce wannan shugaba ba shi zai kai mu kaza ba wallahi munafiki ne ko ba ka ba to yanzu mutanen da suke faɗin wannan magana yanzu idan ka tattauna da ku wani ma kunya yake shi to me ya sanya Allah ya mana haka saboda mun riga mun sanya mu ne zaɓin mu ne ba zaɓin Allah ba an gane cewa muna ganin kamar mu ne za mu iya zaɓin shugaba kuma har yanzu ba gyara ba yanzu tuta zuwa kuskure ana cewa ƙara tafka wannan kuskure ana cewa wannan shugaba ya yi mana bazata to in sha Allah 2023 za mu yi maganin wannan abun kaga har yanzu ban fahimci cewa wato babban ma matsala shine ba ma duba cewa wannan matsalar da muka samu na shugabanci yana da alaƙa ne da zunubin to wannan yana da muhimmanci mu fahimta duk ƙoƙarinmu na mu samu shugabanci na gari in dai har ba mu tsaya mun yi koyi da wa manzan Allah ba in ba mu tsaya mun yi biyayya ga Allah da manzansa mun nisanci cin haram ba da saban Allah to kullum za mu zamanto irin shugabannin da za mu samu kenan sai dai mu yi haƙuri duk wani shugabanci da muke tunani za mu samu in dai ba mu bin Allah da manzansa ku sani ba mu musulmi ne mu kuma musulmi duk mutumin da ya kalmar shahada ya riga ya yi alƙawarin cewa zai yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kuma zai yi biyayya ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai to sai mutum ya zo ya musulunta baya biyayya ga Allah yanda ya kamata baya biyayya ga manzon Allah yanda ya kamata to Allah subhanahu wata'ala shi kuma alƙawarin da ya yi duk mutumin da ya zama to yana ganin kamar wayen shi ne zai cece shi to ya sani fa cewa lallai akwai azaba yana nan yana fuskantar sa saboda ka tunanin cewa wai zaben shugaba da zamu yi ne zai kai mu zuwa ga tudun tsira ba tare da mun gyara ayyukan mu ba har muna cewa Allah ya kai mu 2023 to wannan ba karamin kuskure ne ya kamata 'yan Najeriya su gyara menene zai kai mu zuwa ga tirin nan tsira shine Allah ta'ala ya ba mu amsa a cikin alkur'ani ga magani nan duk wanda ya sha wannan magani zai warke amma yana da wuyan sha ba magani ne mai wuyan sha amma kuma mai sauƙin sha ga wanda yake so ya sha amma mafi yawan mutane sun san magani ne amma ba sa so su sha shine inda Allah ta'ala ke cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lalle Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da jama'a har sai su wayannan jama'a sun canza abin da ke tare da kawukan in muna so shugabancin mu yayi kyau muna so komai na mu yayi kyau a kasan mu a samu tsaro a kasan mu a samu ainihin tattalin arziki yayi kyau a samu zamantakewa yayi kyau komai na mu ya zama daidai to wannan aya ya ba mu amsa lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza tsakani da Allah mun canza ko mu canza ba irin ɗabi'unmu cin hanci da rashawa yanzu wane ne ya tsira daga gare shi tun daga manyan malamai tun daga malamai da su kansu masu kudin da jami'an tsaro da shugabanni masu mulki da 'yan majalisa da waye da waye wane ne ya tsira daga cin hanci da rashawa sai 'yan kaɗan masu tsoron Allah ko mafi yawan mutane wani ka duba albashinsa dan kaɗan ne amma abubuwan da yake aikatawa ya ninka albashin ki so 80 ina ba san gane amma ko muna nan muna tunanin wai muna so Allah ya ba mu shugabanci na gari alhali mu kanmu ba na gari bane shine Allah ke cewa lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke cikin kawukansu sun gyara zuciyarsu sun makansu tarbiyya mai kyau idan Allah yana son mutane da mummunan abu ba mai iya tunkule shi kuma yi na yi a wata aya kuma Allah na cewa zalika bi nan Allah lam yakun mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yugayyiru ma bi an anfusihim wannan saboda Allah bai kasance yana canza ni'imar da yau mutane in Allah ya ba ku ni'ima na aminci ya ba ku ni'ima na ainihin ƙoshi. ya ba ku ni'ima na zaman lafiya da sauransu an gane ko to Allah ta'ala baya canza wannan ni'ima har sai ya zama to ku mutane kun canza ku da kanku shin menene ya haifar da ta'addanci a Najeriya abin da ya haifar da shi mu musulmi mun canza sai Allah ta'ala ya aiko mana da 'yan ta'adda an gane idan muna so mu yi maganin wannan 'yan ta'adda mu koma zuwa ga Allah mu gani za mu sha mamaki an gane wannan idan muka duba maganar Allah da yake magana da bani Isra'il bani Isra'il da suka saba ma Allah annabi Musa yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi suka kiji ai Allah ya gaya musu wata magana Allah ta'ala ya ce musu wa qadaira ila bani Isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn Allah ya ce mun yanke hukunci ga bani Isra'il a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ardi marratayn wallahi da sannu za ku yi barna a doron ƙasa sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma da sannu za ku yi girman kai girman kai mai tsanani an gane ko bani isra'il za su yi mai za su yi barna a doron ƙasa za su yi girman kai girman kai mai tsanani sai Allah ya ce fa iza ja'a wa'du ula kuma idan alƙawarin ɗaya daga cikin su ya zo ɗaya daga cikin mai ɗaya daga cikin barna da za su yi za su yi barna a doron ƙasa sau biyu ne kuma sannan za su yi girman kai mai tsanani a doron ƙasa to idan alƙawarin ɗaya daga cikin barnan ya zo mai Allah ya ce zai musu ya kyale su sai ce ba suna alaikum ibadan lana ce za mu aika muku da wasu irin bayinmu za mu aiko da wasu irin zaratan kafirai uli ba'asin shadidin masu tsananin yaƙi fa jasu khilal diyar za su ringa yawo tsakiyar gidaje suna bunku suna kirari da makamai ba da iya fitowa an gano wannan ko shin me muke gani yanzu a Najeriya me bambancin wannan abin da abin da ya samu bani Isra'il an gane mutane daga cikin musu sun makamai za su iya shigowa cikin musu su yi barna jami'an tsaro musu su talakawa su boye wa'annan mutane su gama yin barnan da za su yi ba da iya kama su ko ai shine abin da Allah ya faɗa gaba yace la tufsiduna fil ardi marratayn lalle za ku yi barna a doron ƙasa sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira za ku yi ɗaukaka za ku yi girman kai girman kai mai girma in kun yi wannan fa iza ja'a wa'du ulahuma idan alƙawarin ɗaya daga cikin barnan ya zo ba asna alaikum ibadan na. za mu aiko muku da wasu irin bayi namu uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi idan ku kuna da AK ak nawa sun kuna da ak 47 sun da ak mai 49 ka gani ko Allah zai aiko muku da wasu irin bayi uli ba a sun shadidin masu tsananin ƙarfi faja su hilala diyar za su ringa yawo tsakiyar gidaje kowa na kallon su ba ga su akan mashina ba ana kallon su ba da iya taba su wa kana wa'adan makula wannan alƙawari ne wanda abun aikatawa Allah ya ce an ma gama tun da dai an muku wa'azi kun iji to ku jira bala'in da zai same ku in kuna so wannan abin ya gushe me ya kamata ku yi ai Allah ya bada amsa a cikin ayan yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha in kun kyautata kun kyautata da kawo kanku ne idan kuma kun munana duk amfanin shi zai koma gawa ga kanku har Allah sai ga ba mu amsa a nan wajen sannan a wata aya Allah ya ƙara tunatar da mu irin ni'iman da ya bamu a da da kuma inda ni'iman ya zo ya canza daga baya menene abin da ya sa ni'iman ya canza sai Allah ya gaya mana wadda rabar lahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'innatan ya a ci harin zuku haraga da min kulle makanin fa kafarar bi al'umillah fa a zaƙa hallahu libasar ju'i wal haufi bi makanu ya Allah ya buga misali ya buga mana misali da wata alƙarya a saurari maganar nan da kyau Allah ya buga mana misali da wata alƙarya kanat aminatan ta kasance a da cikin aminci ita wannan alƙarya tana cikin kwanciyar hankali mutum zai iya yawo wuri mai tsawo ya shiga daji yayi noma yayi tafiya mai nisa baya tunanin kowa sai Allah baya tsoron komai sai Allah sai kuma dabbobi masu iya cinye mutane da sauransu ko shin an taba yin wannan lokaci a Najeriya ko ba a yi ba dan adam zai shiga daji ya yi fili ya yi noman da ya ga dama ya je cikin daji ya je ya yi gini baya tunanin za a tsare shi amma yanzu ko ba kuma an taba yin lokacin da aminci yana cikin ƙauye ne fiye da birni ba ma yanzu ba yanzu birni ne yake da aminci ko ƙauye yanzu ɗan ƙauye suna gudowa cikin birni to shi ne Allah yake maganan wato alƙarya wanda za ta kasance amintacciya mudma'inna tana cikin natsuwa ya ati rizqu har haraga da min kulli makani arzikinta na zuwa mata a yalwace ta ko'ina ka auna irin jin daɗin da kake a da da kuma na yanzu kai ɗan najeriya madara wanda za ka siya pig milk a da nawa ne yanzu nawa ne yanzu mutane nawa ne suke shan madara da suwa suke shan madara a wajen azumi da kuma cikin azumi yanzu eh kalisa wane ne yake iya siyan madara da can muna yara ba na mantawa akwai madaran da muke kira majinin bature wasa muke yi da shi condensed milk in an ba mu kudin break za mu siya muna ta wasa da shi abun wasa ne a wajen mu amma yanzu waye sai siye shi haka nan kawai sai wani da wani ko to shine Allah yake maganan arziki yana zuwa musu a yalwata ta ko ina fa kafara bi al'umillah sai suka kafirce wa ni'imomin Allah ya zama to su ne sabon Allah su ne cin hanci da rashawa su ne zinace-zinace su ne luwaɗi su ne tsafi su ne tsafi misali fa a zaƙa hallahu libasar ju sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa walhau da tufafi na tsoro bi ma kanu ya suna saboda abin da suka kasance suna aikatawa yanzu da wannan yunwa da wannan tsoro akwai shi a najeriya ko babu yanzu akwai wanda yake cin abinci sau ɗaya a rana a najeriya ne an fahimci wani ayi sannan kuma mutane da yawa suna cikin tsoro za a zo a kai mana hari yau za a yi kaza za a yi kaza yan kidnapper suna nan zuwa yan yan ta'adda suna nan zuwa za su kai mana hari da can muna tunanin in muka hau jirgin sama mun samu tsira da can muna tunanin in muka hau jirgin ƙasa alhamdulillah to jirgin ƙasa ma yanzu an sa mutane tsoro da jirgin sama yanzu ina ne za ka shiga cikin kwanciyar hankali yanzu mota jirgin kasa ko jirgin sama da can ana tunanin ai za ka hau jirgin kasa na an gama to yanzu ga abin da ya faru ga jirgin kasa har ma ana tunanin yanzu abin da za a ringa yi shine a ringa bin jirgin kasa da jirgin sama kuma shin wata nawa za a yi ana yin wannan agaji kullum za a tafi kudin da za a yi a kashe a sha mai na jirgin sama a ringa raka wannan yaya hasarar da zai kasance kaga duk wannan gaba ɗaya wani abu ne wanda har yanzu ba a gano mafitan ba ne da za a gano mafitan da shi ke na an huta ne mutane su dawo su rike littafin Allah su rike sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa su fahimci addini karkashin fahimta irin na magabata na kwarai irin addinin mutanen Saudiya shin kuna ganin mutanen Saudiya cikin tashin hankali me yasa saboda malamansu malamai ne da suka fahimci musulunci karkashin fahimtar magabata kinsa yana da wuya kaga ƙasa mai zaman lafiya ƙasa mai kaza mai aminci kamar saudiya mutum zai iya tafiya tafiya mai tsawo cikin dare baya baya tsoron komai sai Allah kusan ma kasuwanci da dare ake yi da rana kamar da azahar kowa zai je kwanta ya bacci za in kana so ka yi siyayya ka tashi karfe ɗaya karfe biyu ka je ka yi siyayya abinka Najeriya ba eh? Allah shi taimake mu to sannan a wata aya Allah yana cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da a ce mutanen alƙarya za su yi imani kuma su ji tsoron Allah to da mun bude musu albarkatun ƙasa daga sammai da ƙasai da mun bude musu albarka daga sammai da ƙasai menene zai sanya a bude mana albarka daga sammai da ƙasai shine idan muka yi imani ko muka yi mai, muka ji tsoron Allah walakin kazzabu sai dai sun karyata fa akaznahum bima kanu yaktubun sai muka kama su da abin da suke aikatawa sannan a wata aya Allah ya ce walau annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim Allah yana magana da ahlul kitab da a ce za su tsayar da at-taura da injila da abin da aka saukan musu daga ubangijinsu me zai faru gare su la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci ta ƙasarsu da sun ci ta samansu da kuma ƙasar kafafuwansu Allah zai aiko musu a arziki ta sama da kuma ƙasar kafafuwansu an gane minhum ummatun muktasida to kaga wannan ya Allah ya ce a cikin su akwai al'umma masu matsakaita ra'ayi mutanen kirki da su. Allah a cikin al'ala wata aya yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka aikata wa ya afu an kasir amma Allah fa yana afuwa ga da yawa ba abin da muka aikata shine Allah ke mana azaba da gare shi amma kuma yana yana yatsewa akan wasu zunubai da muke yi da yawa Allah yana yatsewa sannan kuma ga hadisi daga Abdullahi bin Umar radiyallahu an yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto zuwa gare mu faqala yace ya ma'asharal muhajirin khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace ya ku taron muhajirin akwai abubuwa guda biyar wanda idan aka jarabe ku da su to ina neman tsarin Allah kada ku riski wayannan abubuwan ina neman tsarin Allah kada wayannan abubuwa su riske ku an gane ko sai annabi ke cewa ga na farkon nan lam tazhar al fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihi mutaqun Yake alfasha bai taba bayyana ba a cikin wasu mutane ko kaɗan har ya zamanto mutane sun bayyana da alfashan mutane suna luwaɗi sun bayyana da luwaɗin suna zanace-zanace sun bayyana da shi cin hanci da rashawa ya zama a fili ba a jin tsoro mutane sun aikata alfasha har ya zamanto sun fito da shi fili illa fasha fi yi mutahun face annoba ya same su za a samu ciwuka kala-kala zai samu mutane an gane ko wal auja allati lam takun mazat fi aslatihim allazi mazlazina mazaw kuma za a samu wasu irin ciwuka wanda ba su taba shudewa ba ba taba samun su ba a cikin magabatan ku da suka wuce za a ga wasu irin ciwuka ba san ba san irin su da ba an gane wannan ko to wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da za a jarabe ku da shi idan sabon Allah ya muku yawa yanzu tsakani da Allah irin musibu na ciwuka da muke da su a yanzu akwai tsada na sannan manzo Allah ya ci gaba da cewa walam yanqusul kiyala wal mizan illa ukhizu bis sinin wa shiddatil mu'na wa jawril Ya yace mutane ba su taba tauye mudu ba da kuma skeli face an kama su da fari in mutane sun tauye mudu da skeli za a kama su da fari an gane hanyar kamawa da fari yana da yawa zai iya yiwa ga filin noman amma 'yan ta'adda su hana noman za a yi fari ko ba za a yi ba yanzu najeriya ga filin noman ga wannan gwamnati ta ba mu dama duk mai son noma za a taimake shi da kuɗi amma ga kuɗin amma ba za ka iya shiga daji ba shin za a samu fari ko ba za a samu ba to wannan mai kawo mana an ce in mutane suna tauye mudu suna tauye skeli za a kama su da fari shin tsakani da Allah mai makamu adalci muna tauye mudu ko ba ma tauyewa muna tauye tseli ko ba ma tauyewa sannan kuma washi da mu'una za a kama su da tsananin tsawainiya kaga mutum gashi da kuɗi a hannun shi amma sai kaga sai ya rasa ma da zai budget kuɗin yi kadan tsawainiyan yi yawa yana samun albashi ya ce zai budget sai ya rasa school fees ne ba sun ce a kawo kuɗi ga iyali ba lafiya gashi za a sai abinci gashi za a sai kayan sallah gashi za a sai kaza sai ga kudin bai kai ba alhali kudi ne mai yawa sai Allah ya sanya wa kudin rashin albarka shin ya kudin mu yake yanzu yana da albarka kudin mu albashin da kake amsa tsakani da Allah yana isanka zai isanka me kawo wannan wato tauye mudu da muke yi a wajen aikin mu ba ma kiyaye dokoki ma'aikaci baya tsayawa a wajen aiki ya fara aiki sai a neme shi a rasa ya gudu malami mai karantarwa bai karantarwa da kyau in ya shiga aji zai dan karantar kaɗan ya tafi ko kuma wani lokaci ma yana da darasi ya karantarwa wannan menene shi tauye mudu ne shi dan kasuwa yana siyar da abu sai ya dauko mara kyau ya siyan maka ko kuma misalin ya lankwasa ainihin mudu din yana siyarwa dan ya samu riba mai yawa to tun da dai mun tauye mudu sai Allah ya jarabe mu da ainihin yawan ɗawainiya sai ga kudin da muke nema sai Allah ya sanya rashin albarka ga kudin me yasa muka tauye mu ba kudi muke nema ba to kudin ba zai yi albarka ba ga kudin mun mallaka amma za mu zo dan abu kadan za mu siya da shi Allah shi kiyaye sannan kuma wa jawrin sultan za a jarabe mu da zalunci na shugabanni idan har ya zamanto muna tauye seli da mudu za a jarabe mu da zalunci na shugabanni to yanzu idan muna son wannan zalunci ya gushe jama'a ya za yi eh shin za mu ci gaba da wannan laifi namu na tauye mudu amma muna cewa muna so mu zaɓi shugaba na gari shi ne tunanin ɗan najeriya yana nan yana tauye mudu yana nan yana cin hanci da rashawa yana nan yana zaɓin allah ma yana tunanin 2023 za mu gyara za mu zaɓi shugaban da ya dace to shi ma wanda za ka zaɓa kamar yadda manzan allah ya faɗa za ka zaɓi mai tauye mudun ne shi ma kai tana toye ma na ƙasa shi kuma wancan na sama yana toye maka kuma babu yadda ka iya kana buɗe baki ya sa kan bindiga ya buge ka da shi dole ne ka yi haƙuri da shi ina fatan gane wannan to kaga wannan magana mu duba zaluncin shugabanni mai ke kawo shi toye mudu idan ya zama to talakawa suna toye mudu talakawa suna toye skeli talakawa ba sa kiyaye aikinsa kamar yadda ya kamata za a jarabe su da zalincin shugabanni an gane wannan ko kuma annabi ya ce ba su taba hana zakan dukiyarsu ba walam yamna un zakata amwalihim illa muni ul qadar min sama ba su taba hana zakan dukiyarsu ba face an hana su ruwan sama walaula al bahaim lam yumdaru da ba dan dabbobi ba da ba za a yi musu ruwan sama ba an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana akan wannan to sannan kuma a sannan kuma akwai wato kuskure na hudu na 'yan najeriya wanda har yanzu 'yan najeriya sun tasa ganowa shi ne rashin ganowa rashin gano cewa irinmu irin shugabanninmu mu gano wannan da kyau in kana so ka san shugabanka ka binciki halinka da zarar ka sai kai kun san kun mutanen kirki ne gaba daya to insha Allah wanda zai shugabance ku Allah zai taimake ku samu na kirki idan ku na banza ne to nan ana magana na banza ba ana magana a cikin kashi 100 a samu kashi 70 na banza ko kashi 80 na banza kashi 20 ne kawai na kirki to an samu fi yawan mutane na banza ne to insha Allah shugaban da zai muku mulki shi ma irin ku ne akwai wata ka'ida da laraba ke cewa kamata kunu yi walla alaikum irin yadda kuke haka ake shugabanci a gare ku zai iya yiwa ku yi kokari ku dage ku zaɓi shugaba na gari kuna ganin ku a ganin ku kuna ganin kun zaɓi to sai ku zaɓe shi Allah in yana so muku azaba sai ya taushe miki basira gashi nan mutumin kirki ne amma kai kasa yin komai ina fasan gane ai Allah ne zai bashi basira ya muku adalci ko to yana so ya yi adalci amma Allah sai ya toshe basira saboda shi shi na kirki bai dace da ku ba ƙwariya tafi ƙwariya ne yayi yawa kowa ya kamata ne al-khabisa lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibuna lil tayyibat ko to saboda haka sai ku kuna so ku ba za ku gyara aikin ku amma kuna so ku samu shugabanci na gari wallahi wallahi wannan mafarki ne shi an gane wannan ko to zo da irin mu irin shugabanninmu a kan shi to kila wani ya ce a'a ya za a faɗa haka ga ƙasashe irin ƙasashen amerika irin ƙasashen ingila irin suna jin daɗin shugabanninsu to mu me ya sanya ba ma jin daɗin shugabanninmu bayan ga shi nan su talakawan akwai masu saban Allah da yawa akwai 'yan luwaɗi akwai masu auren jinsi akwai masu bautan wuta akwai kafirai amma kuma suna samun adalci na shugabansu menene amsan wannan insha Allah an ce lokaci yayi saura minti kan kadan to insha Allah mu tsaya nan za mu karasa bayanin goban Allah ya yarda to ga ainihin a an bani wani takarda wanda yake nuna kafafen yada labarai da ake yada wannan tafsiri mai albarka an ce nagarta wato ana yada wannan karatu a cikin rediyon nagarta karfe biyar zuwa karfe shida. karfe biyar na safe zuwa karfe shida na safe sannan akwai freedom radio shi ma ana yadawa daga karfe biyu na rana zuwa karfe uku na rana freedom radio yanzu ya zama awa ɗaya maimakon minti talatin da minti talatin ne amma an samu wani bawan Allah mai kishi ya mai da shi yanzu awa ɗaya sai mai masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sanya aljanna ya zama komansa sannan akwai alheri radio DITV akwai radio da DIT akwai radio da TV an gane ko shi TV din kamar yadda na faɗa dama kamar a shi radio din kamar da kuka sani yan badarawa ke dauka ɗalibai na badarawa su ne suke daukan a nauyin radio na DITV sannan TV din akwai wani bawan Allah wanda yace baya son a faɗi sunan shi dan Allah yanzu shi ne ya dauki nauyin radio din a TV din kaga shi ma kullun za mu ta masa addu'a an gani wajen shekara na uku kenan zuwa na hudun ba na manta ba kullum ana ta maimaita wannan kawai sai dai lokaci ya yi kawai ce aje a sanar kawai ya ɗauka an gani wannan ko sannan kuma yanzu an samu wani ƙari kuma na wani fm sabon fm shine invicta fm shi kuma invicta fm daga karfe uku zuwa karfe uku da kwata zuwa karfe hudu da minti arba'in da biyar wato hudu saura kwata an gano wannan

sannan na uku 07037339342 07037339342 na hudu shine 08061576469 08061576469 na biyar 08028567363 070 2856 ko 08028567363 567363 to wayannan su ne kafafen yada labaru da ake yada wannan karatuttuka insha Allah na uku ne na rana zuwa hudu na rana na biya tv daga uku zuwa hudu na rana insha Allah shi kenan to insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau mun tsaya kan na hudu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk